Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA afrik da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a koyaushe akan adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya. Yau ranar goma sha biyu ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. shugaba donald trump ya jinkirta takunkumin da yake niyyar kakaba wa kasar china kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka na shirin kaɗa kada a kan kudurin tsige shugaba donald trump a yau alhamis ne 'yan takarar democrats suke shirin yin muhawara na zaben da za a gudanar na jam'iyyar a shekara mai zuwa To kanan labaran kenan aka ji. Yayin da PDP jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana aniyar ta tafiya kotun koli don kalubalanta sakamakon hukuncin kotun zaɓe da ya tabbatar da zaben shugaba bahari a karo na biyu. Masana shari'a na cewa kun tsarin mulkin Najeriya ya yarda cewa duk wani shari'a da aka maka hakkinka ne yancinka ne in baka yarda da hukuncin kotu ba ka ɗauka tsawon kwana talatin ko dai da kama abin da mai shari'a ce kuma hakkinka ne. haka kuma za a ji cewa dogarawan shugaban kasar Nijar sun harbi wata matashiya bayan da ta take kaucewa daga kan hanyarsu lamarin da masu kare haƙƙin bil'adama ke ganin ina ne adda takardar da ta bashi izinin yana iya halbi mutum in an bashi umarni ya tsaya bai tsaya ba ai inda sun iya aikin su sun san aikin su sun yayin shi wanda ya kamata a dokance ai da ba za ta yiwuwa ba a ce wannan abin ya wakana sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana a wannan la'asariya amma kafin nan sai mu saurara cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin kamar yadda muka same su. Shugaba Donald Trump ya jinkirta takunkumi na dala biliyan 250 da ya niyyar karawa akan kayakin China a matsayin wani kyautatawa. Trump ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter inda ya rubuta cewa mataimakin firaminista Liu ya nemi wato ya nemi in dan yi wa cana jinkiri don zagayowar bikin cikar kasar shekaru 70 da samun 'yancin kai a ranar 1 ga watan oktoba dama can a wannan ranar ne karin kaso biyar da ta yi wa cana daga kaso 25 zuwa 30 zai fara aiki amma yanzu an jinkirta zuwa ranar 15 ga watan na oktoba waɗannan bayanan na trump sun biyo bayan furucin da china ta yi a jiya laraba ne cewa za ta ɗaga takunkumi akan wasu kayayyakin da amurka ke sarrafawa daga lokacin da takunkumin na gaba zai fara aiki na ranar 17 ga watan satumba ce ina tunani sun yi abin da ya dace kuma hakan ya kyautu da suka janye eh ina tunani mataki ne mai kyau wannan babban mataki ne abin da ma mutane wato abin ya ba mutane mamaki ni dai bai ban mamaki ba domin ni nake ma'amala da su na san su kuma ina san su kuma ina fatan za mu iya cimma wata matsaya tattaunawar kasuwancin da ake shirin fara yi a watan gobe a washington tsakanin amurka da china ita ce ta farko tun watan yuni kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka na shirin kada kuri'u a yau alhamis akan kudurin da zai tantance alkaliman da za a yi amfani da su don gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaba donald trump kada wannan zaben zai baiwa shugaban kwamitin izinin yin zama na musamman da nazarin bayanai da take da su da nufin sanin ko kwamitin zai ba da shawarar tsige shugaban kasar. wannan zama kuma zai baiwa shaidu damar ba da bahasi na lokaci mai tsawo sabanin yadda aka saba a kumatoci na yau da kullum wannan kuduri zai baiwa lauyoyin trump damar mai da martani a rubuce akan duk wata shaida da aka bayar dole kuma duk mambobin kwamitin su yi zaɓe in har an yi amfani da wannan doka kuma babu tabbacin cewa 'yan jam'iyyar republican a majalisar kasar za su goyi bayan tsige shugaban akan kujerarsa kwamitocin bincike daban-daban suna duba batutuwa da suka shafi shugaban daga ciki har da batun kin bayyana shaidar biyan haraji batun ba da tushiyar baki wa gidajen jaridu don daina wallafa labarai masu kunyatarwa da suka shafe shi da kuma batun yin amfani da kudaden masu biyan haraji a otal ɗinsa da kadarorinsa Masu saurare labaran na zuwa muku daga nan birnin Washington daga nan muryar VOA Hausa. Ah, ah, A yau Alhamis ne 'yan takarar Democrat za su yi muhawara amma da alamu cewa za a fi mai da hankali akan 'yan takara uku da suke kan gaba da yawan ƙuri'u waɗanda suka hada da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, Senator Elizabeth Warren da kuma Bernie Sanders. Sauran 'yan takara bakwai kuma sai sun yi da gaske kamun su kara da sauran manyan 'yan takarar. muhawarar da za a gudanar a birnin houston na jihar texas da ake watsawa kai tsaye a kafafen talabijin a fadinta ita ce ta uku cikin jerin muhawara da za a gudanar na jam'iyyar democrats gabanin zaben jam'iyyar da za a gudanar a baɗi domin tantance ɗan takarar da zai kara da shugaba donald trump don dan takarar republican wanda yake fatan sake cin zaɓe a karo na biyu wanda za a yi a watan nuwamba muhawarar da ake ɗaukan sa'o'i uku ana tafkawa ta kasance ta farko tun watan yuli kuma a rana ɗaya za a yi muhawarar saɓanin yadda aka saba yin cikin kwanaki biyu wasu 'yan takara goma ba su cika sharuɗan da jam'iyyar ta democrat ta gindaya na shiga wannan muhawarar da za a yi a yau ba shugaba donald trump yana shirin kai ziyara baltimore gabashin amurka birnin da mafiya mazauna mazaunanta baƙaƙen fata ne inda a baya-bayan nan ya bayyana birnin da cewa ba shi da kyan gani kuma yana cike da beraye inda babu wani dan adam zai so a ce ya zauna a yau alhamis ne trump zai je baltimore don ya yi jawabi a wani taron shekara-shekara na shugabannin majalisar 'yan jam'iyyar republican ana shirin gudanar da zanga-zanga a daidai lokacin ziyarar tashi wanda ya hada da borin kushewa nuna fin wariyar launin fata da farare ke yi wa baƙaƙe. Trump ya musanta zargin nunawa mazauna garin da wakilinsu a majalisa Elijah Cummings tsanar launin fata. Ya bayyana a shafinsa na Twitter watan Yuli cewa babu wani batun wariyar launin fata cikin faɗin ƙarara abin da kowa ya riga ya sani cewa Elijah Cummings bai taimaka wa mutanen da yake wakilta da birnin Baltimore ba. daga ƙarshe kuma al'ummar ƙasar zimbabwe na shirin yi wa tsohon shugaban ƙasar su robert mugabe bankwana na ƙarshe za a shimfiɗa gawar mugabe a filin babban wasa na rufaru a yau alhamis ne kwana guda bayan da aka dawo da gawarsa daga singapore inda ya cika a ranar juma'a da ta gabata yana mai shekaru 95 a duniya dama can gwamnatin kasar ta bayyana cewa za a yi wa mugabe bikin bankwana a ranar asabar ne sai kuma a binne shi ranar lahadi a makwancin gwarazan zimbabwe da ke harare wani fegi da aka keɓe don binne gwarzayen da suka yi fafutukar samun 'yancin kan ƙasar wanda ake kira rhodesia amma dangin mugabe sun ce su ma ra'ayinsu ya zo ɗaya da mamacin na rashin jin daɗin yadda aka hambare shi akan mulki a shekara ta 2017 wanda ya sa ƙasar ta koma mulkin soja ƙarƙashin ikon emerson nangagwa tsohon mai bashi kariya kuma magajinsa don haka suke so su binne shi a kutama garin haihuwarsa Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan da kotun zaɓe a Najeriya ta fatar da zaben shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashen zaben da ya gabata. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta bayyana aniyarta ta tafiya kotun koli. Tana mai ganin kotun kolin za ta jingina hukuncin. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Sale Shehu Ashaka ya haɗo mana. yayin da pdp ta bayyana aniyar tafiya kotun koli don kalubalantar sakamakon hukuncin kotun zaɓe da ya tabbatar da zaben shugaba buhari karo na biyu apc na cewa wannan nasara ce ga demokuraɗiyya um, a lot of the things said today are with respect wrong they application of the constitution and the provisions of the electoral act the evaluation of the evidence or non-evaluation at all of the evidence led. Daya daga manyan lauyoyin PDP Mike ya ce akwai bangarorin hukuncin da dama da kotun ta kaucewa hanya da kuma yana da ƙarin gwiwar kotun koli za ta jingina hukuncin me ke kawo hasashe ne yadda hukunci zai kasance gabanin yanke hukuncin kotu barisa ibrahim rigaciku ya halarci zaman kotun zargi ne da ake ma'aikatan shari'a ba manyan kotuna ba na kotun allah isa ko kotu bafil wannan wanda ake kawo kara na shugaban kasa ko na gwamnoni tun daga kotun anguwa na kira area court ana samun mudda'i ko mudda'i laihi mai karin kara ya fara cewa shi an nuna mashi gata ko bai da kuɗi ko bai san mai shari'a ba ko wani abu to wannan tun daga farko yana kawo na zargin shi sa duk shari'a duk nauyin shari'a duk kocin da aka yi ta to kowa yana ganin harshen biyu ne na farko ba za a mashi adalci ba kuma ga dalilansa kuma lokacin mutum adalci aka yi amma saboda bai da gaskiya zai ce ba mashi adalci ba shi sa kudin tsarin mulki Najeriya ya da cewa duk wani shari'a da aka maka haƙƙinka ne yancin ka ne ko mai kara ko ranar da aka yanke hukunci za a ce in baka yarda da shawaran kotu ba ko hukuncin kotu ba ka ɗauka kara tsawon kwana talatin ko dai kamar abin da mai shari'a ce kuma ka ne dole ne a faɗa maka da yaren da kake ji a lokacin da ake kunci. Umar Waziri Kumo ɗaya daga hadiman shugaba Buhari ne da ke cewa shugaban sam bai yi katsallan danga shari'a ba. Kuma maganar kumbiya kumbiya mai girma shugaban kasa baya sa baki a harkan kotu. In ka duba ai shi aka bar musu zamfaran, shi aka bar musu Bauchi, shi aka bar musu Adamawa. Inda mu PDP ne ina ma bara ma san me ake baruwa ba. Inda muna yi mun yi halin su da suka yi shekara goma sha da ta wuce inda mun yi wannan halin da bara ma bara ma san ina jira bara san me ake baruwa. Adalci shugaban kasa ne ya sa ma kaga an sake za a ci gaba da sharhi kan wannan hukuncin daga mayar jam'iyyun adawan cupp ta ce kotun na aiki ne kawai don cimma muradin gwamnatin apc sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya To a gaida Sale Shehu a shaka turga Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda wata sabon muhawara ta kunno kai bayan da dogarawan shugaban kasa Isuf Muhammadu suka harbi wata matashiya da ke kan hanyar su. Lamarin da masu kare haƙƙin bil'adama ke kira da gaggauta gudanar da bincike. Ga rahoton Sulaiman Barma. cikin yanayin kaduwa da zillumin faruwar wannan al'amari ne masu amfani da shafukan sada zumunta ke tafka muhawara daga yammacin jiya laraba kawo yau ganin yadda ba zato ba tsammani harsashi ya afkawa wannan matashiya mai sunan jamilatu a yayin da take kokarin gabatar da takardunta a ofishin ministan kudin kasa da nufin a bata damar gogewar aiki a fannin da ta karanta faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da ayarin motocin shugaban kasa ke shirin wucewa ya sa jama'a nuna dogarawan fadar ta shugaba isuhu da ɗan yatsa alhaji nuhu muhammadu arzika na shugabancin kungiyar kare hakkin ɗan adam ta mpcr ina ne adda takardar da ta bashi izinin yana iya halbin mutum in an bashi umarni ya tsaya bai tsaya ba ai inda sun iya aikin su sun san aikin su sun yayin shi wanda ya kamata a dokance ai da ba za ta yiwuwa ba a ce wannan abin ya wakana za su sanin abin da za su iya kwatanta mata su faɗa mata su ja hankalinta su kiyaye tunda mu ai shugaban ƙasa ba da ƙarfi ba ne hoyi zaka zaɓe ne a kai. gudanar da bincike don tantance ainihin tushen wannan harsashi a shirin gano jami'in da ke alhakin wannan harbi wata hanya ce da za ta tilasta wa dogarawan fadar shugaban ƙasa su shiga taitayin su in ji abdu alhashi idi wani ɗan rashin kare demokradiyya na ƙungiyar fsan shugaban kasar da su annan mutanen da sojinan suka rena su ne suka zaɓe shi kenan ya kamata su darajanta 'yan ƙasa ba aikin su bane su walakanta 'yan ƙasa ba aikin su bane su tuza ta ma 'yan ƙasa aikin su su kare shugaban kasa. hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta na gwada wannan matashi ya zaune hannunta guda na da bandeji alamar da ke nunin ta ji mummunan rauni saboda haka shugaban mpcr ke ganin tana da incin ta kai ƙara uwayenta da ita su kai ƙara akan an halbeta za a yi plant country x in an yi plant country x za a nema a samo x in nan wane ne dukkan wani yunkurin jin ta bakin kakakin gwamnati minista zakariya abdurrahman da mataimakinsa tsaye bulawan sallau ya ci tura sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To Allah ya kyauta a gaida Sulamu Muna Barma. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agonmu ke cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe ga shirma na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki dr sirayya awal suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci barka mu masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki ɗaya wato infertility a turanci. Infertility a bayanance dai shine jinkirin ɗaukan ciki ko rashin ɗaukan ciki gaba ɗaya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa inda wanda ta samu jinkiri ne misali kenan bata taɓa ɗaukan ciki ba kwata-kwata ko kuma wanda ta ɗauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan matsalar dukan su biyu ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya bada misali na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan ba ta ganin shi kowane wata al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace to in ya wuce wannan ƙasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala wasu kuma al'adar nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyan shi fibroid ne fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗuwa a samu samu juna biyu din to su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu ta gefen namiji shi zai iya yiwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su watakan da eh, watakila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonoriya da ake yi na daɗin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga shiga wani haɗari da ya samu matsala da da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai har ta yi aure misali kamar more than one mijin ta yi auren mazaje biyu ko uku Bata ta ɗauki ciki ba to most likely matsalan a ta ne sannan secondary infertility maybe ta ɗauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an ibi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu Bata ta ƙara ɗaukan ciki ba to ba a san me matsala ba Sai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya. Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na ɗauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa? Yawanci dai mata matanmu in suka zo suna wannan complain din ka mu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata shida za ta ce maka shekara uku da sauransu to in suka zo haka nan in dai har mace shekaranta shekarunta ba su ɗare talatin da biyar ba wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara ɗaya wannan dole ne za mu fara bincike a kanta amma in dai wata shida wata takwas za mu kwantar da hankalin su mu musu bayani akan saduwa yanayin yadda ya kamata su sadu kamar su uku uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai yadda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe goma sha hudu zuwa goma sha takwas misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan ita na mace in shekarunta kasa eh, da talatin kuma aurenta ya fi shekara daya ko kuma in shekarunta sun dare talatin da biyar kuma auren ta ya wuce wata shida to za mu fara bincike amma binciken muna fara ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki maniyi kawai za su kawo mana mu kai labu mu gwada in dai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin ba ne sai mu fuskanci na macen mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da za mu yi wanda suna da ciwo in dai misali wanda za mu fara da ita na mace shine za mu ɗauki jininta mu duba hormone ɗinta in they are normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shi ne yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa har da guda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone ɗinta normal za mu iya ce wata ce ta yi hsg wannan shi ne wanda zai duba hanyar da ƙwayayen haihuwa suke wuce wucewa hsg shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyi na in suna a buɗe to mun san cewa ba matsalan wannan bane to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu to likita kamar mata ko maza 'yan shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da kin yi maganar mata idan shekarun ya kai talatin da biyar ko kuma ƙasa da talatin da biyar a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala. A mata dai daga shekaru 35 don kwayayen jikin mace suna raguwa, kwalitin suna raguwa, yawan suna raguwa. Daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga ya dan fara raguwa ko kuma sun daina kwalitin su ya ragu. Sannan a maza din gaskiya shekarun su ya fi na matan yawa. Don zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau. Wani lokacin zaki ga mata sita, ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar. Matsalolin wannan suna da ɗan dama amma wanda muka fi eh, cin karo da su su ne muna cewa luteal phase defect watukan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta ɗauki ciki irin sati takwas zuwa goma sha ɗaya haka na ɗaukan ciki akwai hormones ɗin da jikin ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone ɗin to idan jikin mace bai ci gaba da producing ɗin shi hormone ɗin ba a producing ɗin shi yadda ya kamata ba um, cikin ba zai zauna ba sai fa an ba ta magani wanda zai yi supporting cikin na biyu wanda muke muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid fibroid na cikin mahaifa inda bebin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kamar tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to inda har bebi ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu um, kwanciyar da ya kamata ya a cikin mahaifan to nan da nan sai ki ga wannan cikin ya bari wayannan biyun su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa. To likita kamar misali idan har mace ta yi ciki su ɗaya ya zube ta yi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna? In ta zo asibiti yawanci abin da um, shawaran da muke basu in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube za mu yi musu bayani akan yadda suka rasa ciki din bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata za mu ce to fa lalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalar naki ko kuma um, kila zai yiwu rashin wannan yawan homon din a jikin ki shi ya ja miki wannan matsalar. ko kuma wasu din ma za ki gani kamar sun ɗauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko farkon watanni so duk wayannan za mu yi wa matan bayani a kai gashi gashi kuma mu yi mu ɗauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don na nan gaba ya zauna da yardan Allah idan kuma na um, rashin karancin wannan homon din ne za mu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta homon din ya zama na akwai shi a jikin ta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a buɗe wanda kawai daga sun kai um, um, wata uku misali zuwa wata hudu sai ki ga ciki ya, ya fita to wannan za mu kai su tiyata ne mu ɗaura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once dai an yi identify me ne matsala za mu ɗauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna. To likita sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali zaki musu wata sai ki ga ba ta jin daɗin rayuwarta ta ga kamar ko ita ta yi wani laifi ko wani abu makamancin haka. Duk wani matsalar da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain inda da patient yake ji zaka iya mishi bayanin ga dalilin da ya sa fa wannan abin ke faruwa in dai abin da gwaje-gwajenmu ya nuna ne da tambayoyinmu ga abin da ke faruwa ga kuma yadda za mu iya yi akwai wasu kuma wanda ba lalle ba ne dama ba wani matsala ba ne fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba to wannan of course zaka yi involving mijin za ka zaka involving iyayenta yan uwanta su bata kulawa da ya kamata wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba a damuwa kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne once an yi identifying cewa ga problem din za a iya gaya mata a bi kuma yanda za a iya treating din shi in kuma ba abin da za a yi treating ba ne still eh, tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali um, hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukansu biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin um, ivf ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za a iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su ɗauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na faɗaɗin ne na identifying problem ɗin da kuma ba da um, treatment shine muke yi Masu sauraron mu kada da ya kusha Afa kana sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da za mu iya ɗauka ke dan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. to madalla a gaida hawa umar sai mana afuwa ba za mu samu damar ka muku ra'ayoyin masu sauraro ba amma kafin mu karkare shirin ga aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya shugaba donald trump ya jinkirta takunkumi na dala biliyan 250 da ya yi niyyar karawa akan kayayyakin china a matsayin wani kyautatawa Trump ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter inda ya rubuta cewa mataimakin firaminista Liu ne ya neme ni in yi wa China jinkiri don zagayowar bikin cikar shekara saba'in na kasar samun 'yancin kai rana ɗaya ga watan Oktoba. kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka na shirin kada kuri'u a yau alhamis akan kudurin da zai tantance alkalima da za a yi amfani da su don gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaba donald trump kada wannan zaben zai bai wa shugaban kwamitin izinin yin zama na musamman don nazarin bayanai da take da su da nufin sanin ko kwamitin zai ba da shawarar tsige shugaban kasar wannan zama kuma zai bai wa shaidu damar ba da bahasi na lokaci mai tsawo sabanin yadda aka saba a kwamitoci na yau da kullum a yau alhamis ne 'yan takarar democrats za su yi muhawara amma da alama cewa za a fi mai da hankali akan 'yan takara uku da suke kan gaba da yawan kuri'u waɗanda suka hada da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden senator elizabeth warren da kuma bernie sanders sauran 'yan takarar bakwai kuma sai sun yi da gaske kamun su kara da sauran manyan 'yan takarar to madalla a gaishe ki masu rauro nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata da adireshin mu na boa hausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azar ta na gabatarwa sai kuma waɗanda suka ba da umarnin wannan shiri malama juli da malam leo sai kuma injiniyan mu na yau el santos nisar fil hashin kuma ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin amina da zara'u na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.